a Washington DC. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe kan tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 31 ga watan Agusta na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan bincike kafin aure. Haka yake masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu je ga zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Binta gareki. ki. Mai sauraron barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe za mu yi tattaunawa ne akan bincike kafin aure wato irin binciken nan da ake yi na iyaye ko kuma tsakanin masoya kafin a aminta da juna magana aure ya shiga cikin zauren namu muna tare ne da hajiya fatima mijin yawa karima mu'az Muhammad Ibrahim da kuma Usaina Muhammad Nasir wato wanda aka fi sani da Voice of North. To baki barka da zuwa wannan zaure. To kamar yadda na gaya muku zamu yi magana ne akan bincike kafin aure. washin akwai wasu abubuwa ne da ake bincika tsakanin saurayi da budurwa ko in ce masu neman auren juna kafin su aure wa'insu irin ka'idoji ko wa'insu irin abubuwa ake dubawa kafin a nemi aure a irin yadda kuke gudanar da soyayyar ku da kuma neman auren ku idan namiji ya zo wurinki me da me kike duba a matsayin shi ne abin da zaki bincika kafin ki aure shi Assalamu alaikum sunana Husaina Muhammad nasiru wanda aka fi sani da Voice of North. To kamar yadda aka tambaya akan abinda mu mata muke dubawa most of us wannan zamanin abinda muke dubawa shine na farko ya wankan gaye irin yadda yake shigan shi da komai da komai na biyu kuma sai mu fara dubawa to shi daga wani gida ya fito wani irin mota yake hawa yana da kuɗin ma da ina ce yau ya siyan min abu zai siyan mu. Mm, eh, <laughs> ko kuma ina ce min anko za mu je zai yi mun. to most of the time gaskiya abin da mu mata muke dubawa kenan kafin mu fara aminta wasu kuma za su je social media mutum su kalla hotunan shi su duba su gani a wannan ai ya iya wanka irin su muke so irin haka haka to muhammad kada jiyan abin da aka zayyano duk ko daga bangaren ku na maza ku me kuke dubawa a wurin mace kafin ku aure ta ma'ana irin dan binciken nan da ya kamata a ce namiji ya yi uh, a turanci kuna ce mishi wai background check wato a duba ainihin asalin abu da sauransu kafin mutum ya zirma ciki eh to sunana Muhammad Ibrahim mostly abin da muke dubawa mu maza a wannan zamani kafin mu je wurin budurwa ko mu neme ta ga aure ko soyayya na farko gaskiya muna duba class center aji alaji yawwa mm. sai mun duba class center sannan mu duba daga ina ta fito yar gidan wace ce saboda connection matters gaskiya ah, yar gidan liman kake nufi ko ko na ah, yar gidan liman a wannan zamanin ai ba magana yan yar gidan liman wa ka sani wa ya san kai gaskiya wannan gidan da ta fito ko asalinta eh, it matters to wato in dai tana da wani dan burbashin yawa narkakken darma a hannunta ko na babanta to wurin zuwa kenan gaskiya to saboda me shine abin da kuke bincika kafin ku aure mace eh gaskiya mostly abin da muke bincika kenan mu mazan zamani yanzu dalilin da yasa na ce miki muna son wannan mu san asalin gidanta da waye da abin hannun da take da shi shine ba za ka aure yarinya ta zo ma single handed ba wato hannun raba na yawa ba da kai ba mhm, ba da ni ba sannan kuma yanda aiki wuya in iyayenka na da connection ko kuma suna faɗa a ji a gwamnati za a neman ma aiki sannan kuma da za ka rike ta kai ma ka rike wasu wannan shine dalilin da ya sa muke duba gidan da ta sai kuma yanayin class ɗinta hmm. da ne magana a farko to class ɗinta yanayin karatunta da irin yanayin mu'amalanta da mutane wasan saboda bayan da za ka aure mace da irin bata iya ma shiga cikin mutane bayan da an saba rayuwar kamar ba su da wayewa kenan yawwa all this social life haka ya kamata a ce mace tana da wannan gaskiya kuma muna bin color complexion au to kalan jikin mace eh. to na gane wani iri kuka fi yayi gaskiya mun san fara a wannan lokacin a wannan zamanin to ku kuke kada yan matan mu kenan sana ta shafe-shafe ah. tunda da awai mataban da ya fito daga afirka ai masha allahu an dai san da shi waki ko da yana da haske eh to gaskiya faran mace duniya ce shi yasa kawai mostly is she's attractive mm. sannan kuma shiga gaban mota yawwa in ta kwalliya ko zaka fita da ita ko wannan gaskiya tana daukan hankali kuma tana daukan attention in dai tana da fari komai ya ce kun ce kuna so komai ya ce hajiya kin ji irin tattaunawa da muka da matasa a malama karima kuna jin irin fassarar da suka yi wa neman aure wato bincike kafin aure da irin nasu fahimta akan me za su bincika kafin su aure mutum bisa al'ada um, ku iyaye me kuke ganin ya kamata a ce an dora a kai me ya kamata a ce an dora matashi akan abin da ya kamata ya hango ya hanga kafin ya kai ga auren wance ko ya kawo maganar ta gidan iyayen shi me ake dubawa a maganar bincike kafin aure wato wa'annan yara namu da suka gama magana na ɗan yi dariya a raina na ce yara manyan gobe ubangiji Allah ya raya mana to amin amin to game da maganan jawo hankalin matasa da za mu game da zaɓin wa'anda za su aura mm. maza da matan to zan yi magana yana da gefe biyu amma zan yi magana ne akan inda al'adar mu ya zauna hanyoyin da ya kamata su bi su zaɓi wannan abu to ya kamata a ce matasan mu musamman maza tun da dole fara da maza don ne saboda su suke hango abin da za su aura da mafi yawanci har su je su ce suna so da wuya ki ga mace ta hango namiji ta ce baba a je gidan wani ka ce ina son shi mm. to ba sai shi yasa zan fara da maza wato ana son farko abin da ya kamata da namiji ya duba game da al'amarin ya mace gidansu wani gida ta fito to kin ga yanzu an ce yarinya ta fito a babban gida a da mu yadda muka san fitowa a babban gida fassarar shi ya juya babban gidan ya koma wani wuri abin da ake nufi da babban gida shine gidan mutunci in kin ji an ce gidan manyan mutane aka je nemo aure iyayen suna da mutunci suna da kamala sannan kuma a garin ba a taba jin wannan gida da wani abun kunya nau'in abun kunya ba na rayuwa to mu a da har zuwa yanzu abin da ake kira kenan babban gida to amma matasan yanzu tunanin su ya riga ya juya babban gida shine masu babban gini babban mota hmm. babban kudi da dai sauransu to gaskiya gidan masu kudi dai a takaice gidan masu kudi gidan masu kuɗi to gaskiya abin da nake jawo hankalin matasa game da al'amarin gyaran eh, eh, eh, zaɓin aure din nan duk abubuwan nan da suke hangowa waɗanda suka lissafa a baya in suka bi mutunci da tarbiyya mutunci da tarbiyya zai ba su wannan daga lokacin anya hajiya kina jin mu suna cewa su ba sun fi son wacce za ta kawo dukiya daga lokacin da ka je ka nemo yar gidan mutunci yar gidan tarbiyya mai riƙon addini kai ma kana riƙon addini ai gurin Allah ake neman arzikin arzikin nan da kake hangowa wa'ancan iyayen su redimed ne wato sun riga suna shiga shi za ka fara ci ne to ba mamaki bisa yadda Allah in ka faro da ita da wannan yan talaka ne ka auro ba mamaki ku ne za ku tsiro da naku arzikin har ku amfani iyayen ku hmm. to kin ga daga nan kin ga maganan kuɗi zai zo magana aiki din zai zo maga ke hatta kyau da isamari matasa ke duba wai sun fi son faran mace idan namiji fa ya auri mace shi yake mai da ta kyakkyawa shi yake mai da ta mummuna ta yaya hajiya daga lokacin da ya rike ta riko irin wanda ya kamata an ya kamata a ce ma in dai har matashi ya ansa sunan shi matashi in zai auri mace ya je ya karanta wai ita ya mace yayin ake rainanta fatan ta yi kyau yaya ne ake rainanta jikinta sassan jikin gaɓoɓin jikinta ya rika tafiya daidai gwargwado yaya ne ake rainan ya mace ta samu natsuwa a cikin rayuwa to idan dai har namiji zai auro mace ya samu mata da natsuwa me ya samu mata da natsuwa abubuwan da take bukata daidai gwargwadon jibin shi yana bata to zai samu mata da natsuwa za ta zama mata mutum mai kike a halayya idan har ya samu mata da natsuwa wajen ciyar da ita daidai gwargwadon aljihun shi bisa abin da ya mace take bukata to zai samu mata da kyau a wurin gaɓoɓin jikinta. Saboda kwanciyar hankali? Saboda kwanciyar hankali idan kuma har ya samu mata da kwanciyar hankali wajen sace shayar da ita fruits da ganyayyaki fatan ta lokacin ma da zai rikide ta zama kwallon shi ma bai sani ba. Saboda haka ina kira ga matasa su sani cewa wannan tarbiyya da sanin ya kamata shine babban foundation tsakanin mace da namiji ta yanda zai kasance ya mai da ita kyakkyawa daga baya. sai kuma janubin 'yan mata su kuma 'yan mata daga lokacin da aka ce wani ya zo yana son ki za a ce farkon abu mu da abin da ake ake tambaya gaskiya da yake da karatun boko ba yayi yawa ba za a ce a wani makaranta yake islamiyya ko allo ilimin shi za a fara tambaya to sannan kuma gidansu tunda an san cewa gida babban gida ne masu mutunci su ke sa yayansu a makaranta to amma yanzu shi ma wannan ya juya ba a duba ilimin yaro ba a duba natsuwan shi ba a duba su wane ne abokan shi abin da ya kamata fa a fara dubawa kenan to a'a yanzu sai a duba a ne ya zo farkon ma tambaya kenan farkon tambaya kenan a ne ya zo wallahi ya zo ne a wutar akwalan mota <laughs> lalle ya raina ki kaman ki kaman ki ya zo a mota wato ba ajinta bane ba ajinta bane to sannan ko bayan haka kuma sai a ce aikin me yake yi hmm. da an ce yana aikin banki ko kuma yana aikin abin da sai a ce gaskiya ina miki muna to ba fa ta samu dan gidan mutunci ne ba ba ta samu mai tarbiyya ne ba ta samu mai addini ne ba ta samu mai babban mota ne kuma mai babban gida kuma yana aiki a Amurka kuma zai kai ta shan ice cream kuma kuma zai kai kuma da wannan kwadayin da yan mata suka antu da shi yanzu in dai har saurayi ya saka ki a gaban mota ya je ku sha ice cream ku sha goga da sauransu shawarma da sauransu to ya fi gama miki komai alhalin a lokacin da ake soyayya na yana ana bukata ne ku zauna ku fahimci fahimci shi wane ne da ya zo shi wannan din nan ke kuma ya fahimci ke wace ce wanda na zo wuri ki ku fahimci halin juna a'a sai a lalace akan tsotse-tsotse da tanɗe-tanɗe da kwaɗaye-kwaɗaye ta nan ne ma hankali zai gushe ma ba za a taɓa ganin illar juna ba saboda ana cikin jin daɗi na duniya amma kuwa kana cikin zama da nuna tsuwa na fahimta na kwanciyar hankali za a fahimci waye da waye za su haɗu su wannan aure. Jama'a masu saurari har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. Farima kina je jin abin da Hajiya ta faɗa kan maganar yadda ake yin bincike kafin a yi aure. A naki mahangar da me da me ya kamata a ce an sa wa ido. Bincike a cikin aure abu ne mai mahimmanci. domin idan aka rasa binciken shine ake samun matsala yanzu idan ka je kotuna ka ga mata barkatai an yi saki me yasa ba a yi bincike ba saboda lokacin da yaro ya zo nema kamar yadda wa'annan ƴaƴana suka fafada su fa ba su duba abin da ya kamata su duba ba sun bar duk wani abin da ya bar shi na al'ada da na addini duka an bar shi su kawai abin da suke fama su duba kyale-kyale mai ta aje mai ta wani kamar yadda na yi wani bayani cewa idan mutum ya zo nema sai ya ce shi yana son mace take away wanda iyayenta sun gama mata wannan kin ga shi ba ruwan shi da bincike me yake nufi da take away din take away ita ce wanda iyayenta suka gama wahala da ita suka kai ta makaranta ta gama digiri ta yi digirgir kuma aka sama mata aiki wanda idan ta zo gidan shi kawai shi amfanin zai ci iyayenta sun gama wahala shine suke kira da take away to komai an riga an hada komai an riga an hada aure ɗaya ire-iren wa'annan suke so ba su tana da tarbiyya ba ruwansu tana tana da addini ba ruwansu tana da kamun kai a'a wani irin gida ta fito ubanta ko fas na duniya ta san daga zaman shi idan dai har za a bashi ya to shi zai yi alfahari da irin wannan yarinya idan dai zai cimma manufan abin da yake so ya cimma to shi yasa yanzu gaba ɗaya sai muka zubar da al'ada shi yasa kuma ga auren nan muke ta samun tangarɗa a cikin shi wato saboda ba a bincike ba saboda ba a bincike ba ai shi bincike na yana da kyau a kowane gefe na addini kowane gefen addini yana da kyau a yi bincike nan to duka yanzu sai maka bashi ko kuma a ce wai ai yarinya ta shekara ashirin da biyar zuwa 30 bata samu miji ba to don haka in aka tsaya bincike zai gudu to maimakon a tsaya bincike kawai da ya zo sai a ce fito shi kuma kawai yana ganin ma kamar dama an gaji da ita shi ma sai ya fito to wai a cikin gida ne za a je a fahimci halin juna ko a waje ne ya kamata a yi samartaka domin a fahimci halin juna da iyaye suna ba da dama a ce ku je ku yi samartaka ya zo ya ce yana son yana a ce to ku je ku sulhunta kanku ma'anar sulhun nan shine ku je ku yi magana tsakanin kai da ita ku fahimci juna idan kuka fahimci juna sannan sai ku dawo a yi maganan aure to ba a fahimci juna ba ya za a yi a yi maganan aure ba fahimtar juna to yanzu abin da muka wayi kanmu kenan a cikin mun samu ci gaba ci gaba na mai haƙar rijiya da mutum ya zo kawai sai a ce fito saboda in an tsaya wasa zai fasante wancan yar gidan wane ya zo ya gudu yar gidan wane ya zo ya gudu don haka shi ma da ya zo ba bincike sai ya gudu kamar yadda malama ta yi magana a da binciken da ake sai a ce yar gidan manyan mutane ne manyan mutane ba ana nufin mai kuɗi ba ne ko mai mota ko wani basarake ba a'a babban mutum shine mai kalma ɗaya wanda oh, idan ya ce eh, tijon kirki wanda in ya ce e to e din ne idan kuma ya ce a'a to a'a ne a da idan aka ga yaro yana ma takadarci ko abu to ba za a iya bashi auren yarinya ba hmm. dalili sai a ce ai ta kadari ne amma kuma aka duba gidansu sai a zo a ce to ba mamaki zai zo ya shiryu hmm. ita ma mata kamar yadda malama ta ce namiji yake daidaita mata to ita ma mata tana daidaita namiji sai a ce a bashi a mai auren kila zai zurhunta ya daidaita amma duk yanzu sai muka bar wa innan duk ba ma duba shi ba shi muke kalla ba an ah, ta binta a da ki ga ana cewa saboda tsaban bincike sai ki ga ba fulatani ba zai taba auren wani jinsi ba sai jinsin shi ba fulatani hmm. saboda saboda mm. mene saboda a tafi daidai a samu daidaito mm. to yanzu duka sai aka bar wannan zaki da an ce gidan mahota ba sa auren yan kaza yan kaza ba sa auren yan gidan mahota yan gidan mm. kaza duka sai aka bar wannan aka bar shi menene ba a bincike in ya zo ma ba a san ma meye ba meye al'adar su meye sana'ar su meye aƙidar su duka ba wannan kawai da ya zo dai fito wato bincike shi ne ransa eh bincike shi shine ne ransa amma kamar su mu da suka yi bayani suka ce su aka ga faran fuska ya ce faran mace komai ya ce to shi ba abin da ya dame shi to kin gani ita kuma yarinya na ta ce idan suka ga babban motar nan da sauransu to idan su suka kasa hanguwa to ya kamata mu iyaye mu rika hanguwa a matsayin mu na inda muka fi su shekaru hmm. muka fi su hangen nesa kuma muka fi su tunani domin shi aure ana yin shi ne har abadan abada ba ana yi bane jiki gobe in kin gaji ki dawo jibi ki canja miji hmm. a so ake shi ya kai ta kabari ko ita ta kai shi to in haka ne to dole a zauna a fahimci juna kuma a yi binciken da zai sa a kai wannan matsayin to cikin bayanin ki kin faɗi cewa musamman idan mace ta kai misali shekara 25 zuwa 30 musamman a nan arewaci za a kusa da ita hmm. ta kan sai ga iyaye ba sa son su tsawaita bincike wai saboda suna ganin kada namijin ya gudu to ko sun fi son ta tafi ta dawo ne misali gida tunda an ce binciken yana kore irin wa'annan abubuwa hmm. na idan har an bincika an tabbatar da gidan kirki ne har an ta je ba za ta dawo ba amma wani bangaren kuma usaina ana ganin kamar ku ne yan matan ba kwa ba da wannan damar a yi binciken wato kuna nuna wa iyayen kuma kawai ku riga kun shirya a can ma ku riga kun ma sa ranar aure kawai ni dai baba idan ya zo ku ce wa baba kawai a sa mana ranar aure ku ne kuke hana ko kai bincike a gaskiya most of the time matsalan abubuwan da yake sa mu mata ba ma cewa a je gida da an zo an ce ana sama mu ce a je gida wurin iyayenmu saboda su iyayen zamani yanzu da ka tura an zo an ce ana son sai ka ce su je wurin iyaye su kuma iyayen zamanin mu na yanzu sai su ce ai yaro ya shirya aure aure yake so a lokacin ma wasu iyayen sai su fara tambayan kana da sadaki a hannu in baka da shi ka tafi ba baka shirya ba to to matsalan da muke samu shi sa mu ba ma cewa ma in an zo an ce ana son ba ma cewa ma su je gun iyaye to kina nufin daga zuwa ya nemi izini ana iya daura mishi aure ana yin haka wasu iyayen gaskiya na dai wannan lokaci sai sa mata da yawa saboda ba su shirya yin aure ba sai su ce kawai ba ma su ba za ma su bashi izini ya shiga ba sai dai su ta magana tare ko kuma a lokacin ma kawai ta ce mishi a ita ba ta yi mm, har sai sun kulla alaka mai karfi sun saba da juna inda ko an ce musu babu eh, ba su iya rabuwa ba eh. sannan iyayen sannan za a ce a kai ga gurin iyaye saboda gaskiya iyayen yanzu iyayen ne yanzu suna misunderstanding sosai a tunanin su kawai in ka tura namiji ai aure kake so ka shirya yan aure kuma wanda ba hakan ne. to kenan ne kana nufin iyayen yanzu ba su cika bincike ba gaskiya ba su cika yi ba to da me da me ke tunanin suka dan bincika muku wasu gaskiya suna duba yarinya idan ta je irin dadin da za ta samu za su ga eh, musamman in ta fito daga babban gida sai a ce ya kamata ta koma babban gida to ai babban gida akwai bambancin sa kamar yadda ta malama karima da ah, malama fatima mijin yawa suka bayani cewa shi babban gida ana nufin gidan mutunci mm. ah, gidan da kuma suke da magana ɗaya ba ana nufin babban gida na nera ba ko kuma babban mota ba ko sarauta ko a wannan zamanin ba shi ne babban gida ba halin gaskiya ba shi ne babban gida ba babban gida ana nufin gida wanda ta fito suna da kuɗi wanda yarinyar daji kawai in shot oh. wanda ta suna da kuɗi sun san komai da komai yi mata ake so ba su san a kai ta inda za ta je sai dai ita ta yi da kanta ita yarinyar daji yarinyar daji ba a san ba ta ba a san a kai ta inda eh, za ta dinga yin komai da kanta to sai a nemi mata inda za ta je ta huta kuma ba ma wurin masu kuɗin kawai bane wasu iyayen definitely iyaye suna son inda s za ta huta amma kuma wasu suna abin nasu yana yawa ko iyayen ba su da kuɗi sai su dinga duba ma yarinya inda yarinya za ta shiga su ma su samu mm. inda ita ba aiki take aikin kika ji an ce ma ta yi sa'a wannan ai auren ta gaskiya ta yi sa'an miji to yana da haka ake yi to sai iyayen ko ba su da kuɗi sai su ce ai yarinya gwara sai ta aure in ba ba mai mota ba sai ki ga wasu iyayen fa ba su da kuɗi mm. amma sai su dinga cewa kar ta sake ta tsaya ma ta kula wanda bai da mota to a haka ake zuwa sai kuma a zo a yaudara ma yarinyar daga karshe wanda laifin iyayen ne ba su yi bincike ba a kan shi wanda ya zo din wane ne su kawai suna duba a yarinyar gwara ta je ta ji daɗi mu ma za mu samu so haka ake yi sai a zo kuma da ƙarshe a yaudara yarinyar problem ɗin da ake samu yanzu sosai sosai kenan hajja an ce yarinya ta hargo shi idan ta aure mai kuɗi kuma yaran na su ma suna son hor gidan hutun nan amma kuma wani lokaci idan aka yi bincike mm. sai kika allura ta ji ke ta tono garma a daidai irin wannan yanayi da an je bincike sa gane cewa anya gidan nan ba gidan da ya kamata ya ta je bane me ya kamata iyaye su yi to abin da ya kamata iyaye su yi a wannan lokaci shine su zauna da yarinya da yawa in aka binciken aka ga gidan ba gidan zama bane ko ba masu tarbiyya bane sai a ma yarinya karfa karfa a ce an fasa aure bai kamata a ma yarinya haka ba a jawo ta a jiki a nuna mata dalilan da ya sa ake son a fasa auren ba a amince da shigowar shi ya aure ta ba in akan nuna mata cewa sai a bata lokaci a ce ki je ki zauna ki tunani in kin je ki zauna kina ki tunani in kina da magana ki zo ki ba abin da za a yi ta abin da ke zuciyanki ki zo ki zauna ki faɗa mana to ina tabbatar muke cewa in aka rika ba yara musamman yan mata wannan dama abin da ke zuciyansu ki ce komai munin shi ki faɗa in akwai gyara za a gyara miki in aka ba su wannan dama suka faɗa to kin ga za a warware wannan abu cikin sauki to amma da yawa karfa karfen da iyaye ke yi yanzu da yarinya ta kawo miji in suka je bincike aka ce ai yaron ba shi da kirki ai gidansu ba gidan arziki bane ba gidan tarbiyya bane sai kawai a kira a ce ba za mu baki bikin an fasa a hada mata da zagi ma wani to ya kamata a bata hakinta a faɗa mata dalilai hmm. in an faɗa mata dalilai a ce amma ki je ki tunani kuma ba ta daman cire shi a hankali daga ranar ai wannan tunanin ma shine daman cire shin amma da yawa binciken bai kasancewa tasiri in namiji ne ya je neman aure gidan yarwa ne a ce mishi to za mu zauna mai magana aka je aka mishi kusa a ce ba za ka dauko mana yar wadar gidan su wani ba cikin lalama ne musamman yaran yanzu kwakwalwansu a buɗe yake a shirye suke da suka ɗauki abu mara kyau da abu mara da mai kyau hmm. to a zauna da yaro to gidan wane ne ka ce kana son yarinya to kaji kaji a binciken mu abin da muka binciko abubuwa marasa kyau marasa tarbiyya a gidan su. ko kana nan akan ra'ayinka na da dole sai ka aure ta to in ana ba yara dama suna tunani saboda da yawa in kina zaune da matashi ko in ba gwada fahimtar shi hmm. ba kya sanin inda ɗan ke ya fuskanta. Hmm. Ita yarinya a rika auna fahimtanta in ta kawo shawara sai a ba ta shawara a ce amma je ki zauna ki tunani ki dawo ki bani feedback menene tunanin ki to ina ganin iyaye in suna yin haka to bincike zai rika yin tasiri. madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. masu sauraron mu To jama'a masu sauraron mu mun sami kiran mu na farko daga jihar Niger da wa muke magana. Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba. Muna jin kamalan Ibrahim yau dai ta ji maudu'in namu akan bincike ne kafin aure. Me za ka kara a kai? Eh, eh, to alhamdulillah dama addinin mu na musulunci abin da ya kawo kenan kuma a lokacin da ake amfani da wannan mafi yawancin matsaloli na bangaren auratayya ba a samun su amma da kauce gonar sirbar shi yasa ake yawan samun matsaloli a bangaren auratayya mu musamman da mu musulmai to sannan ko muna kira gare ku filin da kuke ba mu gaskiya na karanci ga kiran gana dare babu kuma wannan da kuka dan ba mu dama ranar larba sai ku cinye filin ba ku ba mu dama muna faɗa ra'ayin yadda yadda ya kamata abin da muke kira gare ku da Allah a gyara muna a bamu ko da minti goma ne a dan rika bamu abin da muke kira gare ku kenan To Ibrahim mai wankin hula godiya muke daga Kaduna kuma da wa muke magana. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikas salam da wa muke magana. Sunana Alhaji Musan Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Muna jin ka Alhaji Musa ne za ka ce akan ina namu na yau. ana bincike akan harkar aure. saboda duk abin da aka ce babu bincike akwai matsala kuma duk irin abubuwan da zaki gani abin da yake sa matsala rashin binciken ne zaki ga wani ana tunanin cewa mai kuɗi ne an bashi ya kuma ya ji aje a ba ta kirki ba ne ko kuma ya kamata ki gane cewa ba wai karfin soyayya ba a tsaya wane ne mai mutunci kai da zaki kuma ya ka tabbatar da cewa gidan mutunci ka ka aura amma an ba haka ba nan ake samun wannan matsala kuma korafin mu dai a kullum ya kamata a ta kira babu layi na da na minti goma sha biyar ne muna dan faɗan ra'ayin baki mu saboda faɗan albarkacin baki na da matukar muhimmanci da al'ummar gari da al'ummar ƙasa baki ina mutu fata alkari alhaji musa garo da kaduna najeriya na gode. mun gode alhaji musa garo da wannan kira naka da ta jihar bauchi da wa muke magana. sunana ayuba garba imam daga kasin madaki a jihar bauchi muna jin ka me za ka kara akan maudu'in namu na yau to lallai gaskiya bincike kan yana da kyau duk lokacin da za a yi aure a tabbatar an yi bincike bincike kuma na hakika na gaskiya yin hakan zai ba da dama a je a zauna kuma aure ya yi kyau daga ƙarshe ina muku fata alkhairi a wani mai sauraron ku alhaji garba baba walin madakin bociya ce lallai in gaishe ku kuma na tare da ku ɗari bisa ɗari mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi To, mun gode Malam Ayuba da wannan kira naka. Masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai a madadin waɗanda kwaji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna. da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown da dukkan abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC na ke sallama da ku, ku lafiya.